Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Binti Esther ce tare da Muhammad Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Laraba 20 ga watan Janairu. Ranar da nan ba da jimawa ba za a rantsar da sabon shugaban kasa a Amurka. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su, Muhammad ba mukanin labarai. a yau laraba za a rantsar da joe biden a matsayin sabon shugaban ƙasa amurka tare da kamala harris da za ta zama mace ta farko da za ta kasance mataimakiyar shugaban ƙasa a yau laraba donald trump yake kammala wa'adin mulkinsa na shekara hudu a matsayin shugaban amurka wanda zai bar fadar white house ya hau jirgin shugaban kasa na air force one don zuwa jihar florida da ke kudancin amurka a halin da ake ciki kuma shugaban kasa amurka mai barin gado donald trump ya yi wa mutane 73 afuwa tare da sauya hukuncin wasu 70 To madalla kamar yadda muka faɗa yau ake rantsar da Joe Biden a matsayin shugaban ƙasar Amurka na 46 muna tafe da ƙarin bayani. Za kuma ku ji cewa masu nazari 'yan siyasa da ma kusan duk wata majalisar hira a Najeriya na duba yadda shugaba Donald Trump ya fice daga fadar White House kuma ba tare da jira don tarbar sabon shugaba ba kamar yadda tsohon shugaban kasa obama ya yi masa a shekarar 2017 muna tafe da hira ta musamman da farfesa buba na maiwa da ke jami'ar diop wanda zai ba da karin haske akan siyasar amurka al'amuran da suka faru da kuma wasu abubuwan da ake sa tsammani sannan za mu leƙa jamhuriyar Nijar don jin ta bakin wani mai sharhi akan al'amuran yau da kullum na siyasa nasiru saidu a yau laraba za a rantsar da joe biden a matsayin sabon shugaban ƙasa amurka tare da kamala harris da za ta zama mace ta farko da za ta kasance mataimakiyar shugaban ƙasa a bikin rantsar wadda aka takaita shi saboda annobar coronavirus babu ɗaruruwan dubban mutanen da aka saba gani na bikin rantsuwar da suke cika tsakanin ginin majalisar dokokin amurka na capital zuwa national mall a maimakon su an kafa tutoci dubu ɗari biyu na amurka da jihohi da kuma yankuna waɗanda ke wakiltar waɗanda ba za su iya halartar bikin rantsuwar ba. Kafin a rantsar da shi Biden ya bayyana sakon haɗin kan ƙasa da kuma musamman buƙatar haɗa kai don fuskantar ƙalubalen annobar corona da ta kashe mutane dubu ɗari hudu a Amurka ta kuma haifar da matsin tattalin arziki ga mutane da dama. Kafin mu murmure dole ne mu tuna wani sa'in tunawar tana da wahala amma ta haka ne za mu murmure a cewar Biden yayin da yake magana a haraba wajen tunawa da Lincoln a ranar Litinin an kuma haskaka fitilu 400 a wajen wani ruwa. A yau Laraba Donald Trump yake kammala wa'adin mulkinsa na shekara hudu a matsayin shugaban Amurka wanda zai bar fadar White House ya hau jirgin shugaban ƙasa na Air Force One don zuwa jihar Florida da ke kudancin Amurka. An shirya yi masa kasaitaccen bikin bankwana tare da faretin sojoji da harba bindiga har sau ashirin da 21 amma ba a san adadin waɗanda za su halarci bikin ba. A daidai lokacin da jirgin zai sauka, za a rantsar da Joe Biden na jam'iyyar Democrat a matsayin sabon shugaban kasa yayin da Trump ya saba al'ada ta tsawon shekaru da dama na kin halartar bikin rantsuwar. Shugaba Trump zai bar ofis yayin da zai zama shugaban ƙasa na farko a tarihin Amurka da aka tsige shi sau biyu. Kana ba a sanar da ranar da Majalisar Dattawa za ta fara sauraron shari'a kan tuhume-tuhumen tunzura magoya bayan sa su mamaye gidan Majalisar Dokokin Amurka na Capitol makonni biyu da suka gabata. da halin da ake ciki kuma shugaban kasa amurka mai barin gado donald trump ya yi wa mutane 73 afuwa tare da sauya hukuncin wasu 70 a cewar fadar white house da sanyin safiyar yau laraba sa'o'i kaɗan kafin wa'adin mulkin sa ya kare afuwar dai ta hada da tsohon shugaban yakin neman zaben trump kuma babban mai bashi shawara stephen bannon wanda aka tuhuma da damfarar dubban mutane da suka ba da kudadensu domin aikin gina katanga a tsakanin iyakar kudancin amurka masu gabatar da kara sun zargi banin na yin amfani da sama da dala miliyan ɗaya don biyan jami'an yakin neman zabensu da yi wa kansa hidima. Trump ya sauya hukuncin da aka yanke wa tsohon magajin garin Detroit, Kwame Kilpatrick, wanda yake zaman gidan yari na sama da shekaru ashirin saboda amfani da mukaminsa a matsayin zababben shugaba da aka kama da laifin cin hanci da rashawa. Haka kuma shugaban kasar ya yi afuwa ga Dwayne Carter Jr., mawakin gambaran nan da aka fi sani da Lil Wayne, wanda ya amsa laifin mallakar makamai. To nan ba da jimawa ba, Muhammad zai kawo mana karashen labaran duniya kafin nan bari mu kama ku rahotonmu na farko. To kuma yadda kuka ji a farkon shirin yau ake rantsar da Joe Biden a matsayin shugaban ƙasar Amurka na 46. Muna tare da abokiyar aikinmu Maryam Dauda kai tsaye wadda take inda ake wannan biki na tarihi. Maryam wani irin ƙarin haske zaki mana dangane da wannan biki mai ɗumbin tarihi. Masu sauraro kamar yadda muka faɗi yau ne ake rantsar da Joe Biden a matsayin shugaban ƙasar Amurka na 46. Muna tare da abokiyar aikinmu Maryam Dauda kai tsaye wadda take inda ake wannan biki na tarihi. Maryam wani ƙarin haske zaki mana dangane da wannan biki mai ɗimbin tarihi. To binta kamar yadda kika faɗa a yau laraba ne dai za a rantsar da Joe Biden a matsayin shugaban Amurka na arba'in da shida, da kuma mataimakiyarsa Kamala Harris wacce ita ce ta kafa tarihi da zama mace ta farko a Amurka da ta rike wannan mukamin na mataimakiyar shugaban ƙasa. To zuwa wajen karfe sha 11 ne dai za a fara bukukuwan rantsarwar da misalin karfe 11 da minti arba'in 45 za a fara da rantsar da Kamala Harris. daga nan kuma karfe sha biyu na rana za a rantsar da shugaba joe biden to madalla To sannan kuma a wani ƙarin bayani za ki mana game da yadda yau al'amuran suke saboda ga COVID-19 ga kuma tarzoman da ta faru din nan a Capitol Hill. To binta kamar da yadda kika faɗa saboda annobar coronavirus da ake fama da ita tabbas an taƙaita yawan mutanen da za su shiga birnin Washington DC da kuma zuwa wurin da za a yi bikin rantsarwar. Kuma dole ne a kiyaye waɗannan matakan na yin nesa nesa da juna da kuma sanya takunkuman raba hanci da baki. Ɗaya kenan. A gefe guda kuma kin san makonni biyu da suka gabata wasu masu goyon bayan shugaba donald trump mai barin gado hmm. suka afka gina majalisar dokokin kasar suka tada tarzoma su wannan yana ɗaya daga cikin babban dalilin da ya sanya tabbas ba a san ma mutane da yawa su je wurin yanzu haka nan a cikin birnin washington dc akwai hanyoyi da yawa da aka toshe musamman a kusa da gina majalisar dokokin kasar ga kuma jami'an tsaro a ko'ina suna sintiri suna sa ido su ga ko wani abu zai faru to madalla Uh, Donald Trump dai zai bar uh, Washington yau zai bar fadar White House. To ko za ki dan bada karin bayani akan haka ko ya riga ya tafi ko kuma karfe nawa zai bar Washington da fadar White House? har yanzu ma maganar nan da muke yi da ke jirgin saman soja ya ɗauki shugaba Donald Trump da matarsa Melania Trump daga fadar White House. zai kai su wani sansanin soja da ke nan wajen birnin washington dc inda a nan ne shugaba donald trump mai barin gado zai yi jawabansa na karshe wato jawabin ban kwana kenan daga nan kuma ana sa ran zai kama hanyar zuwa jihar florida inda nan ne zai ci gaba da zamansa. kuma na san masu sauraro za su yi mamakin cewa ya za a yi shugaba donald trump yanzu an ɗauke shi daga fadar white house yayin da kuma ake shirin yin bikin rantsar da shugaba biden to kun san dai cewa kafin ma wannan lokacin shugaba trump dama ya riga ya faɗi cewa tabbas ba zai halarci wannan bikin rantsar da shugaba biden da za a yi ba to wannan dai ba shi bane ba karan farko da aka yi hakan a tarihin amurka shekaru sama da ɗari da hamsin da suka gabata akwai shugaban da shi ma bai halarci bikin rantsuwar wanda zai gaje shi ba to shi ma shugaba donald trump mai barin gado ya sake yin haka a wannan karan To madalla masu sauraro abokiyar aiki mu kenan Maryam Dauda kai tsaye daga nan birnin Washington DC. masu sauraro abokin aikinmu kenan Maryam Dauda da ta bamu karin haske akan irin shirye-shiryen da Amurka ke dauke da shi na rantsar da sabon shugaban kasa har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC Yanzu kuma ga Muhammad da labaran duniya. Adadin waɗanda suka mutu a jihar yammacin da jiya talata ya ƙaru zuwa ɗari da da hamsin tara yayin da sama da mutane ɗari biyu suka jikkata bayan da aka shafe sama da kwanaki uku ana faɗa a tsakanin al'ummomin ƙabilu daban-daban a cewar kwamitin likitoci na jihar yammacin dafur wannan sabon rikicin a jihar ta yammacin dafur ya soma ne sa'ad da wani ɗan ƙabilar masalit na afirka ya kashe wani ɗan wata ƙabilar laraba a ranar juma'ar da ta gabata wasu mayakan larabawa dauke da makamai sun shirya harin ramuwar gayyawa shigari inda suka auna sansanin kula da 'yan gudun hijira na kirendik inda 'yan kabilar misali suke zaune tun a lokacin ake samun zarge-zarge da kuma zarge-zargen faɗan kabilanci da ake kaiwa fararen hula a wani faɗan daban a ranar litinin 'yan kabilar fallata na afirka da kuma 'yan kabilar larabawa na rizigat sun gwabza a jihar kudancin dafur wanda ya sanadiyar mutuwar sama da mutane hamsin wasu da dama suka jikkata a cewar kamfanin dillancin labarai na sudan ƙungiyar mayakan al-shabab ta ɗauki alhakin kai wani harin bom da ya fashe a mogadishu babban birnin ƙasar somaliya wanda ya hallaka mutane hudu gidan rediyon dalsan fm ya rawaito mataimakin kwamishinan tsaro da siyasa a garas bale abdi rashid dubad yana daga cikin waɗanda suka mutu a fashewar ta jiya talata wasu mutane shida sun jikkata a fashewar kwanaki biyu bayan da amurka ta kammala janye sojojinta ɗari bakwai daga somaliya waɗanda suke taimakawa jami'an tsaron ƙasar wajen yaƙi da ta'addanci janye sojojin daga somaliya yana ɗaya daga cikin ayyuka na ƙarshe da shugaba donald trump ya a hukumance amma ba a sani ba ko zaɓaɓɓen shugaban ƙasa joe biden bai soke matakin janye sojojin amurka daga somaliya bayan ya zama shugaban ƙasa amurka na arba'in da 46 yau laraba. an gaishe ka Muhammad Babani. To masu nazari 'yan siyasa da ma kusan duk wata majalisar hira a Najeriya na duba yadda shugaba Donald Trump ya fice daga fadar White House kuma ba tare da jira don tarbar sabon shugaba kamar yadda tsohon shugaban ƙasa Obama ya yi masa a shekarar 2017 ba. A wata hira ta musamman da wakilin muryar Amurka Nasiru Adamu Alhikaya a Abuja ga ra'ayin kwamishinan lafiya a yankin Arewa maso gabas Dr. Ahmed Gana wanda ya hulɗa da hukumomin lamarin lafiya na Amurka. masu nazari 'yan siyasa da ma duk wata majalisar hira a najeriya na duba yadda shugaba donald trump ya fice daga fadar white house ba tare da jira don tarbar sabon shugaba kamar yadda shugaba obama ya yi masa shekara ta dubu biyu da goma sha 2017 ga ra'ayin kwamishinan lafiya a yankin arewa maso gabar dr ahmad gana wanda ya hulɗa da hukumomin lamuran lafiya na amurka ina kallon cnn naga ana tattara kayan donald trump ana fita da shi da bahasi da ake yi da cewar saura masa awowi zai bar gwamnati ya ce to duk irin ballagaza da aka yi ta yi a gwamnati siyasance da irin shugabanci da shi donald trump ya kawo duniya a wanda ya sha bamban da sauran shugabanni na amerika da shugabanni na duniya baki daya akwai babban darasi a ciki kasar amerika muna mata murna na rabuwa da wannan shugaba wanda ya kawo rarrabuwa a cikin wannan kasa da kasashen duniya da yawa suna kallon ta a zaman abin da za a yi misali da ita a mulki na demokradiyya shin me dr gana zai ce ne kan nuna sanyin gwiwar trump ko akasin hakan a daidai lokacin da ya bar gado ba da shiri ba babu na nadama a jikin donald trump har yau dinnan da muke magana da kai gani yake an masa fashi kuma gani yake wanda zai hau mulkin nan ba halattaccen shugaba ba ne shi ne halattaccen shugaba yanzu na farko dai kasa ya ce ba zai halarci wajen rantsar da shi sabon shugaban kasa ba kuma na jin mai ɗakin biden tana magana tun da aka zaɓe su mai ɗakin donald trump bata koya bata mata ta yi magana da ita ba to kaga yanzu in ya zo shiga cikin gidan ma ban yi tsammanin zai samu donald trump ya tare shi ba domin already ina gani ya riga ya wuce gidansa a florida kaga yadda obama ya masa da iyalinsa sa suka tarbe shi suka mutunta shi ya shiga shi ba zai yi wa wannan ba domin bai yadda ma da zaben ba so babu maganar nadama a jikinsa mutum ne mai taurin kai mutum ne mai ji da kansa kuma aniyarsa ta bi shi ya je ya sauka lafiya su ma yan jarida na bayyana ra'ayinsu da ya sha bamban da wasu masu sharhin da nuna ko banza za a ga gurbin Donald Trump Yusuf Isaac Baji ɗaya ne daga shugabannin rediyon Virgin a Najeriya domin an jima ba samu shugaban da da zaran wani abu ya faru baya taunawa kawai zai iya jefawa a shafinsa na Twitter daga nan su kuma 'yan yan uwa abokan aiki an samu abin da za a ci gaba da kacancanawa a samu labarai ta duk inda ma ba a tsammani to hakika za mu yi kewar donald trump a wannan bangare na samar da labarai sai dai kuma da yake ba sani ba yanayin duniya da za ta iya juyawa ta yiwu shi ma wannan sabon shugaba wato joe biden ya zo da wani salo wanda zai iya ɗaukan hankalin duniya wanda kuma zai iya samar da irin labaran amma tabbas duniyar aikin jarida ta yi rashin mutum mai samar da labarai ko banza daga ya ga abu kawai ko ya shirya ko bai shirya ba kawai zai furta koma ya za dauka kawai yana daukan kansa shi a matsayin shugaban duniya ne don haka kawai zai yi magana sa ko ta muku daɗi ko kata muku daɗi. duk da tsarin demokradiyya na bada dama mutane su zaɓi wanda suke so har yanzu tsarin bai fara karfi ba a wasu ƙasashe musamman ma na nahiyar afirka inda wasu shugabannin kan yi amfani da sunan demokradiyya suna yin mulkin iyarai ya fama nasiru da mailika ya murar amurka daga abuja najeriya. To a gaida Nasiru Adamu Hikaya da ya aiko mana da hirarsu da Dr. Ahmed Gana. Masu sauraro kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a da yaushe ake so za a iya zuwa shafuffukan mu na intanet a voahausa.com, muryar amurka.com ko kuma sashen hausa.com To a wata hira ta musamman da Farfesa Buba na Maiwa da ke jam'iyyar Diop zai ba mu ƙarin haske akan siyasar Amurka al'amuran da suka faru da kuma wasu abubuwa da ake sa tsammani. A kan gaskiya zuwa shugaba Trump bisa mulki a Amurka ni a gani na ma mutanen Amurka babban kuskure ne suka yi. Saboda yanayi na dangantaka tsakanin shi da sauran kasashen duniya tun ba kasashen afirka ba ya zo ya gurbatar da duka irin abin da ya zamanto sauran shugabanni waɗanda suka wuce kakin shi ya zo shi duk ya zo ya gurbata wa'annan maganganun da hulɗa da zamantakayya da dangantaka duk da ya zo gurbata bugu da ƙari gashi nan ma har yana son ya gurbata demokrasiya a cikin ƙasar amurka yau gashi na amurka ta zamanto kamar ma yanayin demokrasiyar ta zamanto kamar Eh, yadda muke ganin demokrasiya a cikin kasashenmu na nan eh, nahiyar afirka wato cewa ban yarda ba gashi abu zahiri kuma kawai kai tsaye tsayin daka ka ce kai baka yarda ba wannan ina ganin cewa dai bugu da ƙari kuskure ne kan amurka suka yi to allah sa wannan kuskuren da suka yi ya zamanto musu darasi ya zamanto musu karatu ne gobe kada su maido wani mutum irin shi ba nan kadai ba ne aka yi samu haka amurkan a ƙasar faransa an samu irin haka nan a ƙasar italiya a zamanin da suka ɗauki eh, shugaba wannan berlusconi shi ma gashi nan ya sa ƙasar italiya cikin halin kakani ta yi da ya zama to har yanzu bata samu ba ta sake yunkurowa kamar yadda aka santa da tana taka rawa To, Profesa menene za ka ce game da waɗanda suke korafin cewa shi shugaba Obama da ya samu kyakkyawan goyon bayan bakan fata bai tsina nama ƙasashen Afirka komi ba? dangane da shugaba barack obama da ya zo iko kuma eh, ya zamanto eh, bakar fata dai bata gani ba a kas to wannan yana da ma'ana wato eh, wani ne idan ya zamanto kamar shi ya mai da huska wajen bakake to za a zarge shi da cewa da yana kawo wariya yana kawo bambanci a wajen launi wato sai a zarge shi tun da ƙyan amurka suka zaɓe shi sai a zarge shi da cewa da ya mai da huska wajen baƙaƙe ko kuma eh, da an amurka ko kuma eh, baƙaƙe da annan nahiyar afirka to ina ganin cewa bashi dai ne ya sa masoran 'yan jam'iyyar democratic da ya zamanto shi da ya zo shi bakin fata ne lalle eh, su suka zaɓe shi to amma bai mai da huska ba kawai wajen 'yan uwan shi baƙaƙe a'a to ina ganin cewa bashi ne ya sama sauran shugabanni masu zuwa da ya zamanto su fata ne tun da shi lokacin da aka zaɓe shi bai mai da huska wajen yan uwan shi ba kenan su kuma in aka zaɓe su bai kamata ba a ce sun mai da huska wajen yan eh, uwansu eh, turawa wato fata to ina ganin dai bugu da ƙari shi wannan dai bashi ne ya sa musu a nan cikin kafar watsa labaru ta voa a zamanin da aka zaɓe shugaba obama Eh, matsayin shugaban amurka da na ga mutane suna ta murna suna jin daɗi suna cewa bakar fata bakar fata ɗan kenya ya zamanto shugaban ƙasa amurka a nan wurin sai na gama mutane na cewa ya ce muku ƙyan amurka ba su zaɓe shi ba don ya je ya bunƙasa wata ƙasa can daban ko ya je bunƙasa wata nahiya can daban tun ba nahiya afirka ba na ce sun zaɓe shi ne don ya musu aiki sun ga halaman cewa da shi ya cancanta ya zo ya musu aiki dangane da program na shi sun zaɓe shi ne don kansu ba su zaɓe shi ba don wani waje to a yanzu a zo a ce kamar bai taka ma nahiyar afirka ba 'yan afirka ne ya kamata su nemi shugabanni na gari waɗanda ya zamanto za su tausayawa ƙasa za su tausayawa talakawa waɗanda ya zamanto idan suka hauka raga iko za su wa jama'a adalci amma ba kullum bai zamanto kana aza ido bisa ga shugabannin wata ƙasa can daban ko da ya zamanto su wannan ƙasashen su ne masu eh, shuni ga hannu to bai kamata ba a ce mu tsaya kullu yau muna Eh, aza ido bisa ga shugabannin wasu kasashe a'a daga nan ne ya kamata mu tankaɗe mu rairaye mu samo shugaban ƙasa gari wanda ya zamanto in ya zo zai mana adalci kuma in yazo zo za yin rawa a zo a er, eh, taka rawa a zo a gani to wannan shi ne ya kamata ƙyan nahiyar afirka mu gane da shi wani bai zuwa gina eh, gidan wani 'yan amurka shugaban ƙasar da duk sun kasa a ya musu aiki ne duk abin da za a yi dai sai dai nemi zaman lafiya a cikin duniya don ya samu shi 'yan ƙasar shi su samu su wadata shi ne kawai eh, eh, muke hwata amma kullum mu kawo muna nazari muna dibi eh, joe biden ya zo ya za ya koma zuwa gare mu za ya dibe mu da idon rahama a'a mu ne da kanmu ya kamata mu tashi mu tsayin daka mu nemi shi magabanni gari waɗanda ya zamanto suna da kishin ƙasashen namu suna da kishin talakawa suna kuma aiki wanda ya kamata kamar yadda su amurkan suka yi suka kai hakan ga. To shi shugaba Biden da yake ɗaukar rantsuwa yau ɗin nan menene kuke sa zuciyan za ku gani na canji na zahiri ko dai a nan amurka ko kuma dangantakar amurka da sauran kasashen duniya musamman nahiyar afirka yanzu abin da mu muke jira ga sabon shugaban kasa joe biden shine ta cewa da a ƙara ƙarfafa eh, zamantakayya da hulɗa tsakanin amurka da nahiyar afirka tun ba ta fannin eh, tattalin arziki ba ta fannin kasuwanci da sauransu wato duk irin ɓannar da shi eh, donald trump ya yi to shine muke so ya kawo gyaran huska bisa ga wannan barnar da donald trump ya yi zuwa ga nahiyar afirka tunda donald trump mu dai bai barkata mana komi bai kulla mu komi ba ga komi ba a kasa sai zage-zage kawai da ya yi ta mu to wannan irin abin da shi donald trump ya kulla ya shimfiɗa a can cikin ƙasar amurka har ma sauran amurka suka fara yarda da irin maganganun shi su ne muke so yanzu joe biden ya warware ta fannin tattalin arziki ta fannin siyasa kuma ya zamanto ya rinka Eh, nuna cewa da shi yana bisa tafarkin demokrasiya duk ƙasar da ba ta aiki da demokrasiya kuma inda ba a adalci zuwa ga al'umma to ya kamata a ce wannan kuma ya mai da huska a wajen shi ba wani muke jira mun san da wata kasa ba ta zuwa gina wata ƙasa eh, shugaban wata ba baya zuwa gina wata kasa saboda in amurkawa sun zaɓe shi to ai sun zaɓe shi ne domin kansu ya zo ya gyara musu rayuwarsu ta yau da kullum ba ya je ya gyara rayuwar wa'ansu can daban ba to amma a rinka cikin yanayin hulɗa eh, a cikin zamantakayya a cikin duniya ya kamata a ce shi ya rinka cewa bai yarda ba muddin ya zamanto kama ana musgunawa talakawa ko kuma ya zamanto tafarkin demokrasiya ga wanda ya ci zaɓe a kwace a wani ko kuma a ce dai ba a tafiyar da iko na gari. Buba na maiwa nan a wata hira akan siyasa Amurka da wasu al'amura da suka shafi duniya. Yanzu kuma bari mu leƙa jamhuriyar Nijar don jin mai sharhi akan al'amuran yau da kullum na siyasa. Nasiru Saidu da kungiyar Voice da Sans Voice ke ba da gargaɗi ga Joe Biden akan wasu muhimman matakan da suke ganin za su ba da damar buɗe wani sabon badin demokradiyya. Yau Amurka za ta shiga sabon yanayi. Yanda shi shugaban kasa zababbe Joe Biden ya kwatanta da Amurka tana da malati tana kwance bisa gadon asibiti yau za a fara sa mata magani na waraka kuma su Amurka sun yarda da haka don haka shi wanda ya sa ciwon ai kaga yau ya ƙaurace ma yanayi na fara sa ma Amurka magani shi ma wannan abu ba saba da shi ba inda shugaban kasa wanda zai barin gado bai zo wurin rantsar da sabo wanda zai ɗauka kasa ba kenan ka gani amurka dai ta bar tarihi wanda ba a santa da shi ba kuma ta bar tarihi wanda ya ka nuna ta jayo baya kwarai dangance da tarihi wanda aga demokradiyya ta ta. Mm. To da yake abin ya zo da haka menene kake ganin eh, yake shiran ko kuma shi sabon zababban shugaban kasa ya kamata ya mai da hankali a kansa. Hulɗa wadda Donald Trump ya lalata da duniya kwata-kwata da Amurka. Shi Joe Biden sai ya maido kima da huska ta amurka yanda za a bambanta tahiyar shi da ta wanda ya gabata hulɗa da kamfanoni irin waɗanda ka kula da lahiyar duniya irin waɗanda ka kula da yanayi na ɗimama eh, duniya da yanda duk shi donald trump ya sa kafa ya watsi da abin da amurka ta saba da al'ada da wasu kasashe dole shi joe biden zai maido hankali gare shi ya maido wannan kima ta amurka sa'annan ya huskanci su kan kansu 'yan amurka hulɗarsu da gwamnati hulɗarsu da ƙasarsu saboda kaga yau wanga abu na coronavirus shi kan kanshi 'yan amurka suna jiran wani sabon salo duk da yake ya zo ya ba da kanshi an yi mishi allura ta shaushawa ya nuna ma 'yan ƙasa cewa shi hangen shi na coronavirus da wancan bambanci ana jiran canji da yawa akwai wani mataki da kake ganin ya dace eh, mahukuntan kasar ta amurka wato sabuwar gwamnatin ta dauka a kan tsohon shugaban kasa donald trump tabbat ya kamata su yi mai hukunci dangance da irin abubuwan da ya ma eh, ita amurka kamar mai kenan ya huskanci kotu ai ya yi abubuwa waɗanda aka iya a sa ya fuskanci kotu ai akwai tsohon shugabannin kasashe in ka ɗauki shi su sarkozy su ne duk abin da ka yi ma ƙasa bayan ka wuce kasa tana iya yanzu da baka da ƙarfin mulki to ta kai ka gaban kuliya yadda aka yi ma talaka ka tabbatar da da matsayin ka na talaka ka ta kazan shugaban kasa kuma tun da ka kuma matsayin talaka yanzu kasa na iya nuna maka ita ka yin mutum kuma ita ka jidda mutum lokacin ta ga dama saboda wani wanda zai canjin ka ya san da ƙasa tana iya taimaka abin da ya kamata taimaka idan ka sabka don haka sai ka kiyaye in kana tafiyar da mulki. menene kake ganin sabuwar gwamnatin ƙasar amurka za ta iya yi wa afirka waɗanda za a iya cewa na musamman ne. yau na ji an ce ai ya naɗa wata mace matsayi na can wadda ka kula da harka afirka kuma wadda ta san yanayi na tahiyar da afirka Donald Trump bai taba faɗin kalama ta kwarai ga Afirka ba bai taba sa kafa ga Afirka ba muna fatan shi Joe Biden zai gyara kalamu ne bisa ga Afirkawa yanda muka hulɗa da Amurka eh, kowa ya samu abin da ya samu cikin hulɗarmu. mu kuma zai ɗauki lokacin shi kamar yadda Obama ya yi ya yi ziyarar kasashen afirka ko da ƙasa biyu ko uku a tabbatar da irin kallon da shi donald trump shi kai ma afirka na ne kashi shi ba haka nan ne ba yana ɗauka afirka kama ƙasashe waɗanda aka iya ai hulɗa na duniya da su kamar su china kamar su europe kamar su ƙasashe da yawa na duniya waɗanda ya kamata a ce an taka zamani da su dangance da irin arzikin da gare mu dangance da irin mahimmancin da muka da cikin tahiyar ƙasa amurka ita kankanta To madalla Nasiru Sayidu kenan mai sharhi akan al'amuran siyasa a Nijar yanzu kuma sai labarai a takaici. A yau Laraba za a rantsar da Joe Biden a matsayin sabon shugaban ƙasa Amurka tare da Kamala Harris da za ta zama mace ta farko da za ta kasance mataimakiyar shugaban ƙasa a bikin rantsar wadda aka takaita shi saboda annobar coronavirus. virus. babu ɗaruruwan dubban mutanen da aka saba gani na bikin rantsuwar da suke cika tsakanin ginin majalisar dokokin amurka na capital zuwa national mall a maimakon su an kafa tutoci dubu ɗari biyu na amurka da jihohi da kuma yankuna waɗanda ke wakiltar waɗanda ba za su iya halartar bikin rantsuwar ba a yau laraba donald trump yake kammala wa'adin mulkinsa na shekara hudu a matsayin shugaban amurka wanda zai bar fadar white house ya hau jirgin shugaban kasa na air force one don zuwa jihar florida da ke kudancin amurka an shirya yi masa kasaitaccen bikin bankwana tare da faretin sojoji da harba abin daga har sau 21 amma ba a san adadin waɗanda za a halin da ake ciki kuma shugaban ƙasa amurka mai barin gado donald trump ya yi wa mutane 73 afuwa tare da sauya hukuncin wasu 70 a cewar fadar white house da sanyin safiyar yau laraba sa'o'i kaɗan kafin wa'adin mulkinsa ya ƙare afuwar dai ta hada da tsohon shugaban yakin neman zaben trump kuma babban mai bashi shawara stephen bannon wanda aka tuhuma da damfarar dubban mutane da suka ba da su domin aikin gina katanga a tsakanin iyakar kudancin amurka masu gabatar da kara sun zargi banin na yin amfani da sama da dala miliyan ɗaya don biyan jami'an yakin neman su da yi wa kansa hidima adadin waɗanda suka mutu a jihar yammacin da jiya talata ya karu zuwa 159 yayin da sama da mutane 200 suka jikkata bayan da aka shafe sama da kwanaki uku ana fada a tsakanin al'ummomin kabilu daban-daban a cewar kwamitin likitoci na jihar yammacin dafur wannan sabon rikicin a jihar ta yammacin dafur ya soma ne sa'ad da wani dan kabilar masalit na afirka ya kashe wani dan wata kabilar laraba a ranar juma'ar da ta gabata To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare wato tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya yi daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za ku ji mu ɗauke da wani shirin. Yanzu a madadin Muhammad Baballe wanda ya taya ni gabatar da shirin sai Julie Ladas Gresham wadda ta haɗa shirin. Sai injiniyan mu na yau ni ce taku Binta Esiyaro da ke maku fatan alkhairi ma'asalam yanzu kuma sai a dakaci shirin mu na yau da gobe.